wasu masu sana'ar raƙuma a jihar yobe sun buƙaci mahukunta da su zamanantar musu da kasuwar misayar raƙuma da ke kasuwar garin alƙali a ƙaramar hukumar busari cikin jihar ta yobe yan kasuwar dai sun ce kasuwar na tara raƙuma daga ƙasashe daban-daban na nahiyar afirka wanda hakan zai sa jama'a da dama su samu ayyukan yi Daga jihar Yobe, wakilinmu Ado Yaro Gashuwa yana ɗauke da ƙarin bayani. cikin waɗanda suka bayyana kiran a gyara musu wannan kasuwa ta ragoma a garin alkalin jihar yobe akwai alhaji malum sarkin tubawa na garin guru ga yadda ke cewa da umi dama abu ne mai albarka abu ne mai tushe abu ne mai daraja a cikin dabbobi kuma lokacinsa ya yi na amfani da shi fiye da kowane lokaci dara umi shi kaɗai ne dabba da mutum bakwai za su haushi a kan layya kuma tare a kiran da muke mata ta taimaka mana ta gyara mana kasuwanmu kamar nan gara alkali kamar kaso guru ta gyara mana su wanda za mu ringa samar da kaya wanda za a zo da kasar waje ma zuwa siya su ma wasu masu sana'ar raƙuma da siye da siyarwa a nan jihar yobe ga yadda suke cewa ah, alhamdulillahi mu dai kiran mu ga mahukunta musamman gwamnatin jiha gami da ta tarayya Allah ya saka musu da alkhairi iya kokarin da suke yi mun ji daɗi muna kuma jin daɗi kukanmu mu gare su kasuwanni yanzu ana zamanantar da su to mu kukan mu gare su muna so a zamanantar mana da kasuwar mu saboda kasuwa ce mai albarka babbar kasuwa wacce take daukan dubunnan mutane abin da muke sai kaza kasuwa namu muna jin dadin sa kana da albarka sosai mun ci arzikin da kamata a gyara mana kasuwa mu tun da kasuwa yana ci gaba yana kawo kastomomi manya manya masu siya mukalla yau ana an siya ragumi fiye da na 700 600 700 500 daga ƙarshe sarkin na tubawa alhaji malum guru ya ce Matukar aka tallafa aka gyara musu babu shakka za a samar da ayyukan yi ga waɗanda ba su da aiki mutuka za kuma rage wa gwamnati radadin zaman banza da wasu matasan kan yi. muna yi wa gwamnati addu'a da fatan alheri da gwamnatin tarayya da ta jiha ga baki daya muna yi mata godiya tana duk da tana taimakon mu tana taimakon sanatan mu muna son ta kara taimakon mu a kai kasuwanci mai koma na zamani da sauransu ga baki daya don mu samu mu haɓaka don abin ya yi daraja sosai ƙarshen rahoton kenan a ya rogashiwa labaran Liberty daga Damaturu jihar Yobe.